haduwar abba gida-gida da kuma injiniya da tarabi musa kwankwaso madugu a birnin katsina da kuma gidan dattajiri wato dahiru mangal domin yi masa ta'aziyya ta rasuwar wato babbar matarsa uwar gidansa wadda aka yi a jihar katsina matar da ya tasa ta su ne a birnin tarayya abuja sai dai kuma ita ce babbar uwar gidan dahiru mangal wacce take a katsina assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yan uwa barkamu da warhaka sannu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon bidiyo a wannan tasha ta mai albarka idan yanzu ku fara ziyartar muku daure ku danna alamar subscribe ku danna alama ƙararra sharhi dangane da zuwan wato abba kabir yusuf da tawagarsa jihar katsina daga bisani kuma aka hangi injiniya da tarabi musa kwankwasa shi ma ya dira a jihar katsina duka dai wato a gidan attajiri dahiru mangal domin yi masa ta'aziyyar rashi da aka yi a jihar ta katsina tuni ne wato masu rike da makaman wato gwamnati tun daga abuja zuwa jihohin najeriya ke ci gaba da tururuwa jihar katsina ba don kuma sai don jajantawa gwamna duk kwarada da kuma shi kansa dahiru mangal din kamar yadda kuke gani a cikin wannan hotuna abba kabir yusuf da tawagarsa da kuma wato malam aminu daurawa mataimakin gwamna da dai sauran tawaga ta jihar kano din sun hallara wannan gida na dahiru mangal inda kuma aka yi wato addu'o'i na fatan alkhairi da yi mata addu'a allah ya ji kanta tare da al'ummar musulmi baki daya wato abu dai da ya faru za a iya cewa a nan shine yadda abba kabir yusuf ke nuna kulawarsa a dukkan abin da ya faru a fadin najeriya a take ake jin abban ya tafi wannan dai ta'aziyya ce wacce wato ake zuwa ana ci gaba da taya wato attajiri Dahiru Mangal kuma tafiyar ta hada da su Malam Aminu Daurawa shugaban wato kwamandan Hizba na jihar Kano. Hatabima dai za a iya ca tawagar abban yanzu tana ba da muhimmanci ga wato malaman addinin musulunci musamman ma irin su daurawa da suke da matukar muhimmanci a jihar Kano. Ya zuwa yanzu Abba Kabir Yusuf din da da Tarabi Musa Kwankwaso sun halarci gidan Dahiru Mangal domin yi masa ta'aziyya. Muna addu'ar Allah ubangiji ya jikanta ya kuma gafarta mata kyautata na mazuwa wassalamu alaikum wa rahmatullah